Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar mai albarka wato tashar mu ta makaranta TV tasha ce wadda ake kirkiro ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ta harshen Hausa gadin mai son ya koyi Faransai to yi kokari ya danna alamar subscribe din makaranta TV insha Allah da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ka koyi Faransai ah, Bonjour tout le monde la paix de Dieu soit avec nous amincin Allah ya tabbata gare mu to za mu shiga cikin darasi to za mu fara shiga cikin babbakun faransai wato da faransai ana cewa alfabe idan ka ji an ce alfabe su ne babbakun faransai a a a b b b C C C D D D E E E ita wannan A za ta kasu kashi da yawa amma idan tafiya ta yi tafiya insha Allahu dukansu za mu gansu a nan gaba f f f j j j hash hash hash e E E J J J K K K L L L L A B C D E F G H I J K L yau duka-duka a babbaƙo ne za mu dakata wannan a ta farko ita ma tana da kashi duka idan tafiya ta yi tafiya za mu gani sannan sai ita ma akwai inda za ta canja suna da kala da a ita ma akwai inda za ta canja suna kuma da kala dukanmu idan tafiya ta yi tafiya insha Allahu za a sani to za mu shiga cikin sanin kalmomi kel shamra a jamila kel shamr a jamila kel shamr a Jamila. Wanne ɗaki ne ga Jamila? Kel shine wanne shambur ɗaki a Jamila. Kel shambur a Jamila. Kel shambur a Jamila. An tambaye ka kenan wanne ɗaki ne ga Jamila? Kel shambur a Jamila. Sai kana ba da amsa. La chambre de Jamila est une des chambres au premier étage. La chambre de Jamila est une des chambres au premier étage. dakin Jamila ɗaya ne daga ɗakunan farkon bene ko kuma za mu ce farkon hawa. Wayansu suna cewa bene, wayansu suna cewa hawa. La chambre de Jamila est une des chambres au premier étage. Ɗakin Jamila ɗaya ne daga ɗakunan farkon bene. La chambre de Jamila est une des chambres au premier étage. To idan ka kula za ka ga wajen akwai inda aka sa shambur babu s akwai kuma inda aka sa shambur da s to wannan shambur mai s yana nufin ɗakuna dewa kaga d d da a da s sai sun ba da cewa ɗakuna ne dewa ba ɗaki ɗaya ba ne don kaga abu mai s abu mai yawa la jamila asa proper chambre jamila tana da ɗakinta na kanta Jamila a sa propre chambre. Jamila a sa propre chambre. Jamila tana da ɗakinta na kanta. Set chambre, Set chambre est rose. Set chambre est rose. Wannan ɗakin mai ruwan hoda ne. Set chambre est rose. sept Chambre et Rose wannan ɗakin mai ruwan hoda ne wato ɗakin Jamila kenan idan kaji an ce etage shine bene ko kuma wayansu suna cewa hawa shine etage da faransai chambre ɗaki to sannan kuma akwai wata sanarwa wanda zan bayar ga duk abinda ya ɗan shige muku duhu za ku iya tambayar mu ta wajen comment da yanzu aka ban ajiye wani social media na tambaya ba to za ku iya tambayar mu ta comment insha Allah za mu wayar muku da komi da komi to yau a duka duka nan za mu dakata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai wani darasi to kada a manta da alamar subscribe idan kai farkon zuwa ne a wannan tashar idan kuma dama kana ciki to abinda muna roƙonka don Allah da annabi shine ka yi mana alamar like don tana taimakawa sosai wajen bidiyo ya iso ga kowa ga kowa duk wanda suke subscribe a wannan tashar bidiyon zai isa gare su kuma tana ba mu karfin gwiwa sosai matuka kuma tana nuna mana cewa abubuwan da muna yi suna burge ku don haka kada ka manta da alamar like idan da kai kana ciki idan kuma kai farkon zuwa ne kada ka manta da alamar subscribe da ƙararrawa gode sai wani